يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون حديثنا اليوم عن مقتضيات الأخوة الإيمانية بين المسلمين إن الإسلام رابطة إيمانية ربانية سماوية يعقدها الله تبارك وتعالى بين كل من اعتنق الإسلام ورضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وإن هذه الأخوة تقتضي من المسلمين أمورا تجاه بعضهم بعضا لكن الملاحظ في هذه الأيام وهذا الزمان بل وقبل هذا الزمان بأزمنة كثيرة ضعف هذه العلاقة وهذه الأخوة بين المسلمين ولذلك كان من الجدير بنا ونحن نوجه وعظ الجمعة إلى جماهير المسلمين أن نذكر أنفسنا بهذا الواجب الديني ألا وهو الأخوة الإيمانية بمقتضياتها ومقتضيات الأخوة الإيمانية كثيرة جدا مبثوثة في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وعلمائها عبر القرون والأجيال أيها الإخوة المسلمون إن من مقتضيات الأخوة الإيمانية بين المسلمين إصلاح ذات البين قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وقال عز شأنه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ومن مقتضياتها كذلك التعاطف ومعنى ذلك أن يعطف بعضهم على بعض ويسمح بعضهم لبعض ويعذر بعضهم بعضا ومنها كذلك التواد والتحاب وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من بين السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه ومنها كذلك التراحم وهو أن يرحم الكبير الصغير وأن يرحم الأقران بعضهم بعضا بأن لا يكلفوا بعضهم أو بعضهم شططا وأن لا يراهقوا بعضهم في الأمور التي ينبغي التسامح فيها قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى ومنها كذلك الاصطفاف صفا واحدا لمواجهة المشاكل التي تكتنف طريق المسلمين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ومنها العدل مع الآخر فالمسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أخو المسلم لا يظلمه يعني أنه يعدل فيما بينه وبينه والعدل كما تعلمون بإقامة السماوات والأرض وبه أنزل الكتب وأرسل الرسل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ومنها كذلك الاحترام وعدم الاحتقار فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما لا يفعله المسلم للمسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ومنها كذلك حمايته وعدم تسليمه لمن يريدون إذايته قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ومنها كذلك التعاون على البر والتقوى قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومنها كذلك الدعاء له بظهر الغيب فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا سخر الله تبارك وتعالى ملكا يدعو له بمثل ما دعا لأخيه فيقول ولك مثل ذلك ومنها كذلك كف الأذى ودفع الغيبة وعدم الشكر قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يشتمه ومنها قضاء حوائجه قال صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومنها كذلك التآخي والتعاطف ولقد ذكر الله تبارك وتعالى في الآيات التي تلونها والرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي قرأناها بعض آثار التآتي بهذه المقتضيات منها الرحمة ومنها حماية الله عز وجل ومنها عناية الله عز وجل ومنها دخول أعلى الجنان في الفردوس الأعلى بجوار الأنبياء والمرسلين ألا فكونوا إخوة متحابين وأصلحوا فيما بينكم وتعافوا فيما بينكم يرحمكم الله ويجعل مجتمعكم مجتمعا آمنا سالما جعلني الله وإياكم ممن علم مقتضيات الأخوة وعمل بها وممن استجاب الله تبارك وتعالى لهم في هذا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أعوانا سكي الدين المسلم شيء إن من وصية كمر كلهم ألا الله دمزون صلى الله عليه وسلم شوى مجزء رحل الله وأن الشيء guziri na rayuwar duniya shine kuma guziri na lahira yau hudubanmu a kan ‘yan'uwantaka na musulunci ne musulunci tsari ne da Allah madaukakin sarki ya saukar da shi domin ya zanto wata igiya da za ta haɗa tsakanin duk wanda suka yarda da shi su rayu a ƙarƙashin inuwa guda a matsayin ‘yan uwa a matsayin tsintsiya guda a matsayin masoya juna masu ƙaunan juna wannan shi ne tarbiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sahabbanta suka rayu suka bar duniya kamar uwa ɗai uba ɗai alaƙar da suka fi girmama a tsakaninsu ita ce wannan alaƙa da Allah maɗaukakin sarki ya ƙulla a tsakaninsu amma lokaci yana ƙara nesa da zamanin annabci waɗansu abubuwa na musulunci suna yin rauni a zukatan musulmi na daga ciki akwai abubuwa waɗanda suke nuna ‘yan uwantaka waɗannan abubuwan suna da yawa kuma kasancewar mana da rauni a sashe daga cikinsu muka ga cancantar mu jawo hankalinmu a kan wannan saboda kada munafurta furta mu ‘yan uwa ne a baki amma kuma ayyukanmu na rushe wannan wannan zai mu siffantu da siffofi na manafinci Allah ya kyashe mu ga kaɗan daga cikin waɗannan siffofi da suke nuna ‘yan'uwantaka da ya dace mu ƙara ƙaimi a kansu na farko arkake zuciyanmu majunanmu da ƙoƙarin ɗinke duk wata baraka da za ta iya samuwa a tsakaninmu tare da yin sulhu don lokacin da muka samu saɓani Allah maɗaukin sarki yana cewa ku ji tsoron Allah ku inganta tsakaninku yana magana da mummanai a wata ayar ya ce sani dai mummanai kawai ‘yan uwan juna ne don haka ku inganta tsakanin ‘yan uwanku musamman in sun samu tangarɗa abu na gaba hausaya ma juna ƙauna na juna jin kai ma juna annabi ya dunkalo na abubuwa guda uku ya bayar da misalin mumini wajen alaƙarsa da ɗan uwansa ce misalin mummunai wajen tausayin junansu da ƙaunan junansu da jin tausayin junansu kamar gangan jiki ne guda da in wani bangare ya samu ciwo ya rikide sauran gaban ma za su shiga cikin hali na damuwa har ma zazzabi ya kama su a rasa bacci abu na gaba haɗin kai tare da ɗan uwa musulmi domin cimma alheri da aikata alheri abu na gaba adalci musulmi daman ko da wane ne ma Allah ya umarce shi adalci amma musamman na daga cikin abin da ke nuna ‘yan uwantakansa da ‘yan uwansa musulmi ya zanto mai adalci a gare su gwargwadon iyawa. Adalci shi ne abin da Allah maɗaukacin sarki ya saukar da littattafai ya turo da manzanni ya gina sammai da ƙasa a kai. In akwai adalci, akwai wanzuwa na walwala da rayuwa, na walwala cikin rayuwa na tsayuwar gwamnati da ingancin al'umma in an rasa adalci komai ma zai rushe abu na gaba girmama juna da rashin raina juna ko walakanta juna annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa musulmi dan uwan musulmi ne bai raina musulmi ɗan uwansa har yake cewa makorar sharri a mutum shi ne ya zanto yana rena ɗan uwansa ya kai makora wajen sharri ya zanto yana raina ɗan uwansa daga ciki akwai bayar da kariya ga ɗan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kowane musulmi akan ɗan uwansa musulmi jininsa haramun ne mutuncinsa haramun ne dukiyansa haramun ne ma'ana kada wani ya yi wani ta'addanci a ransa ko a sa, ko a mutuncinsa ma'ana ‘yan uwantaka tana nuna bayar da kariya maɗan uwa a waɗannan abubuwa ɗin abu na goma taimakekeniya akan duk wani abin da zai iya jawo alheri ma dan uwanka yin haka yana nuna lallai kana ‘yan uwantaka na musulunci abu na gaba yin mata addu'a a bayan idansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu mutumin da zai yi addu'a na ƙwarai ma dan uwansa a bayan idansa fashe sai Allah ya wakilta wani mala'ika shi ma ya masa irin wannan addu'a din. abu na gaba shi ne kare masa cutarwa da kuma nisantan aiban tashi ko zaginsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa musulmi dan uwan musulmi ne baya zagin dan uwansa musulmi sannan biya masa bukatunsa gwargwadon iyawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya taimaka wa ɗan uwansa Allah zai taimake shi duk wanda aikinsa kenan taimakon ɗan'uwansa, to Allah zai taimake shi waɗannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da suke nuna ‘yan uwantaka wanda ya dace kullum mu tunatar da junanmu a kai marayu a kansu sai mu samu gara da ayoyi suka ambata da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ingatattu suka ambata na cewa duk wanda ya yi riko da wannan ‘yan'uwantaka zai samu rahamar Allah, zai samu kulawar Allah, zai samu yardan Allah, sannan a ranar lahira zai kasance cikin mutanen da Allah maɗaukakin sarki zai yi musu inuwa a lokacin da babu wata inuwa face inuwarsa. Don haka nake jawo hankalinmu. Mu yi ƙoƙari na rayuwa, rayuwa na ‘yan'uwantaka. ta hanyar lizimtan waɗannan abubuwa Allah sarki ya mana jagora in the name of Allah most gracious most merciful we adore him we worship him alone there is no deity worthy of worship except him we bear witness that he is alone and without partners we bear witness that our noble prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and messenger as well as the final and seal of the prophets and messengers may Allah's peace and salutation be upon him his household his companions and those who follow his guidance to the day of judgment O you believers today's sermon is about the implication of our Islamic brotherhood. Islam is a system which Allah subhanahu wa ta'ala has revealed to unite all the believers in it in a common bond of brotherhood, solidarity, unity and integration. There are many traits that portray real Islamic brotherhood. And these are the traits that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has trained his companions and them and they live a prosperous and successful life in the world that the world continued to celebrate their attitudes and their attributes. It is therefore observed, or however it has been observed, that with the passage of time, this bond has been weakening among the Muslims. And this call for continuous reminder that we should be brothers of one another. What are the things we should do to portray this brotherhood, there are really many things. But I have selected few to remind us about them, which are mentioned expressly in the Quran and authentic sunnah of our noble prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. The first is sincerity with one another. We should have clear and pure minds in relationship with one another. We should try our best to see that we do not dent any one of us for no just cause. Allah says, fear Allah and mend between yourselves. Fear Allah and cause righteousness between your brethren. Another trait is love. We should show love to one another. We should be united with one another. We should be merciful with one another. The Prophet said that the similitude of believers in their solidarity, in their love for one another, in their mercy with one another is like one body. If any part of it is hurt, the entire belly, reflect that and catch up with fever and sleepless nights. This is the bond of brotherhood. If one of us suffers anything bad, we feel that we are all affected. Unity, justice, respect. The Prophet ﷺ said that Muslims are brothers of one another. A Muslim does not disrespect a fellow Muslim. A Muslim does not deal mischievously with another Muslim. Allah said, Allah loves those who are united in confronting the common threat and challenge protection of soul, of wealth, of dignity. The Prophet said, the life of one another, the soul of one another, the wealth of one another, the dignity of one another is prohibited to be violated. These are sacred things that you must work to protect for one another. Many of us think that it is only the responsibility of constituted authorities or governors, governments to protect life and wealth. Yes, it is their responsibility, but it is equally the responsibility of each and every citizen as far as Islam is concerned. Another thing is helping one another, praying for one another in absence when you pray for somebody in his presence, is good. But it's better when you pray for him in his absence. The Prophet Wasallam said that if any one of you prays for his fellow brother in his absence, Allah will cause an angel to do same for him. And you know that the prayers of angels are acceptable. Are acceptable. Again, even abuse, the Prophet ﷺ said that Muslims does not abuse a fellow Muslim. These are some of the traits of Muslims and these are really the implications of our brotherhood. I urge us to please reflect this before we brag that we are Muslims before we claim that we are brothers of one another, let us display these qualities at whatever position we find ourselves. At whatever position we find ourselves. Finally, I want to demonstrate some of this by praying that may Allah subhanahu wa ta'ala enable us to discharge all this in our respective positions in all aspects of our lives. May Allah subhanahu wa ta'ala enable the leaders among us to show this brotherhood to those whom they lead. May Allah subhanahu wa ta'ala enable the followers, those that are been led, to also show this grace of brotherhood to our leader. Our governor is here seated. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to protect him, to guide him, to give him more wisdom in administering the affairs of our state, to show him his shortcomings and guide him to correct them. Oh Allah, we ask you to do that for all our leaders at all levels whether they hold political offices, religious offices, social offices, and any kind of leadership. I ask all of us not only to know and not this, but to also share this and do it perpetually with one another. May Allah bring lasting peace and security to our state and our nation. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to overcome all challenges that are bedeviling us in this state and in our country in general. May Allah subhanahu wa ta'ala give more wisdom and power to our leaders to bring more of development and dividends of leadership that will affect all and sundry and may we continue to pray for their success. I pray for the success of everybody that is listening to this sermon. May Allah subhanahu wa ta'ala make us people of paradise when we leave this earth. اللهم آمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله